rahotanni da ke fitowa daga karamar hukumar biyu a jihar borno na nuni da cewa rundunar sojan najeriya ta kame wasu mutane fiye da arba'in da aka kame lokacin da ake binciken ababen hawa dab da shiga garin biyun an dai kame waɗannan mutanen ne sakamakon irin lodin da aka yi wa motar yayin da aka ɗaura waɗannan awaki a samar motar su ko waɗannan mutane na ƙarƙashin waɗannan mota da aka ce adadin su ya fi arba'in inda rundunar sojan ta nuna rashin yarda da waɗannan mutane yayin da aka sokar da su don bincikan su wanda ga bisani aka tsaƙiyar su zuwa bariki na dai ta samu wayoyi da dama da kuma irin saƙonan na kwana da daga wajen jama'a wanda suke bayyana mini cewa ana ci gaba da binciken waɗannan mutane da mafi yawansu matasa ne 'yan matsakaitan shekaru kama daga ashirin zuwa talatin har yanzu dai babu wani bayani daga wajen jami'an tsaro game da waɗannan mutanen da suka kame da kuma tusa kera su zuwa barikin game da irin bayanan da nake samu daga wasu mazauna garin biyun ta wari talho. mutanen sun an kama bukwan sun kai arba'in yanzu an taru an kewaye suna cikin mota mu ina motan ɗauka akuya wani irin mota ne trailer a kasan eh. suke aka sa katako a sama aka akuya a jiya na su sun sai ga mutane a don wani su kasuwanci suke kai rago ne lagos eh, ragunan da za a kai kuma sun kwanta a karkashin mota kuma cikin gari da ne su kamar ku ya aka yi kuka sani sun direba dauke su daga su ɗari da hamsin ne dai haka na su kai sai su kuma su arba'in da uku to suna da gaskiya ce su suna sama mota sai suka je karkashin gaduwa mota da suka buya wurin. Kafta akwai bindigogi ne da aka same su da shi? Sai eh, da za ka samu tun da waya biyu da hudu biyar toci uku hudu biyar. Kai ka ce ka gan su ne? A Zahiri ma mata sun ga ɗan a mala haruna. Sun yi interrogating ne su a ne a point ɗin da suka kama su din. Yanzu kuma sun jibe su gaba daya suna eh, za a kai su bara. To wani irin mutane ne wai wani irin kamar shekarunsu ya kai nawa ne? mata ne daga shekara talatin zuwa kasa haka mafi yawan majority din su ba wanda ya wuce talatin nan gaske. Masu asirin na sai da ido na sun kai kusan arba'in da biyu ko suna zanne aiki dai su ganta fi fara sosai. Ok. To amma ya gaske cewa wasu sun ce wai 'yan kasuwa ne wasu kuma sun ce a ana tsammanin Boko Haram ne. tirela ne tirela ne aka abin kuma suna sama. Mutane suna yin haka ne su shiga ƙarƙashin sai kuma batun yan matan na yan makaranta na garin Chibok wanda wasu kafafen yada labarai suka dinga wallafa cewa an sake kubuto da wasu ɗaliban wanda aka samu rahotanni sabanin hakan na cewa waɗannan ɗalibai tsofaffi ne na dacan wanda aka fito da su daga garuruwan su sannan aka kawo su cikin garin Maiduguri inda nan ne gwamnan jihar Borno Honorable Kashi Shatima zai gana da su daga bisani za a jigilan su don zuwa kai su makarantu a wasu garuruwa na daban wata majiya daga fadar gwamnatin jihar Borno ya shaida min cewa adadin waɗannan ɗalibai sun kai 36 wanda yanzu hakan gwamnatin ta ɗauki nauyin su don ci gaba da karatun nasu Haruna Dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya